a jama'a salamu alaikum wannan ita ma ɗaya daga cikin jarumawan izza so ne wadda kuka fi sani da khadija sai dai mun tsince ta ne a cikin kamfani ita ma inda take taka rawar kamar marasa gaskiya sai dai ba mu sani ba me yasa jaruma ta karɓi wannan taka rawa da take yi a ciki za mu jiga da ta cikin minti ɗaya zuwa biyu malama khadija buka da shigowa cikin gidan talabijin namu na amd tv hausa malama khadija menene za ra'ayin kike da wannan rol a cikin shirin fim din izzar su na kamar fuska biyu gaskiya ni ina son rol na masifa ne kuma na san idan an bani wannan zai yi umar hashim masifa to ke kuma kina gani ya kamata ki dinga ba umar hashim matsala kenan to idan an gama shirin fim din ya kuke alaka ku take tsakanin ki da umar hashim a gaskiya alakar mu dai kamar dai yaya da kanwa ne haka alakar amma kuma kike gana mai azaba a cikin fim din kenan ne to shikenan godiya muke malama